يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم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 uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau muna alhamis ko? muna laraba 19 ga watan ramadan hijira 1443 ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau 20 ga watan eh, hudu shekara ta 2022 lokaci ne da muke karatun alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka a wannan masallaci na zamzam mai albarka kamar da kuka ba manta ba jiya muna cikin suratu hud ba mu gama ta ba muna tsakiyar ta ma za mu ce domin a jiya mun tsaya kan aya ta 61 yau za mu ɗora kan aya ta biyu. sura ce da ta ƙunshi ƙisoshi na annabawa da manzanni da yadda suka sha kukurmaya da mutanensu da yadda ƙarshen al'amarin su ya kasance ake kasanta ma manzo da al'ummarsa don ya zama izina a gare su mai Allah ya ce فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب نعم. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تكفير نعم Allah malaukake ya ce ƙalu ya salihu suka ce ya kai salihu suka kira sunan shi haka garan gatsam da nufin rashin girmamawa kenan adikun kunta na marjuwan ƙabla haza hakika da ka kasance a cikinmu marjuwan abin fata ƙabla haza gabanin ka zo mana da wannan abu da ka zo da shi a tanhana na abu da ma ya abu da aba'una yanzu ka hana mu mu bauta ma abin da iyayenmu suke bauta ma wa inna na lafi shakkin min mata da'una ilaihi murib lallai mu muna cikin shakka dangane da abin da kake kiran mu zuwa gare shi muribun wato muribin muna masu tsintsar shakka ko kuma shakka wacce take lallai abin da ka zo da shi mu ba gaskiya ba ne ƙala sai ya ce ya ƙauni ya ku mutane na Ara ra'aitum in kuntu ala bayyanatin min rabbi ku bani ni labari mana me kuke gani yanzu idan na kasance a kan hujja daga ubangiji na abin da na zo da shi ina da hujja da dalili yanzu sai ku karyata ni wa ni minhu rahmatan kuma Allah ya bani wata rahama daga gare shi wato annabta kenan faman yansuruni min Allah in asaitu wa zai taimake ni ya tsare ni daga azabar Allah in asaituhu in na saba masa na bi abin da kuke so in bi ku a kai amma ta duna ne kayar tafsir wannan bayanin da kuke man ba abin da yake ƙara man illa da nuna man cewa ku dai kuna cikin hasara da taɓewa to jiya muka fara kisar annabi wato sale da mutanensu samudawa ka karanta aya ɗaya wanda yadda saura duka sunnar Allah take aiko su saƙon ɗaya ne da aka aiko shi wa ila samuda akhahum salihan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin Abin abinda shi ma ce kenan wato ainihin lokacin da muka tura da salihu zuwa to ɗan wato muka tura ma dawa ɗan uwansu salih da ya je ya ce masu ku bauta ma Allah ba ku da wani abin bauta in ba shi ba huwa an sha'akum shi ya ƙirƙi. wato shi ya ƙage ku Allah kenan min al'ardi daga ƙasa ma'ana ya halicci asalin ku shine adam daga ƙasa alaihi salam saboda haka wasta fi ha, kuma ya sanya ku a ban ƙasa domin ku raya ta ku gina ta yadda za ku rayu ku ji daɗi fastaghfiruhu ku nemi shiga fara shi Allah kan abin da kuka yi na shirka ku daina ku bauta masa shi kaɗai kuma tubu ilai sannan ku tuba sauran rayuwa ku duk ta zama akan bin Allah inna rabbi qaribun mujib lalle ubangiji na qaribun yana nan kusa tare da bayansa da jinsa da ganinsa da dukkan sifofin nan nasa sannan mujibun ko mai karba addu'a su ne sadda duk suka roƙe shi yana jin su zai karba masu wannan aya da muka karanta jiya kenan maganganu masu daɗi da sako wanda kamata ya su ce sami ina wa ɗana amma su ma yadda kafin su suka kasance adawa su ma sai su karu sai suka ce ya salihu ya kai salihu kadi kun tafi na marjuwan abla haza hakika dai da ka kasance a cikin mu marjuwan wanda ake masa fata kusan sunna ce ta wato wanda za a zo masu da gaskiya wanda ya zo masu da gaskiyan za su yaba masa su tabbatar da gaskiyarsa kamar yadda manzo suke kiran shi aminu haka suke kiran shal amin amintacce ba mu taɓa sanin ka da wata ƙarya ba to haka shi ma suka ce aiko muna maka fata wanda in an zo neman wanda za mu bayar na gari za mu nuna ka za mu ba da kai in za a nemi shugaba wa za a ba za mu sa ka kai ne ka zama shugaba shi ne muna maka fata a cikinmu da haka muke maka fata kun ga abin da ke raba wato mai da'awa da wanda yake kira wannan da'awa yana daina ta shi kenan sun zama abu ɗaya ina jin ba ku gane ba manzo ba su canza masa suna ba suka kira shi sahirun majnunun kazzabun sai da ya zo masa da ƙulula la ilaha illallah to haka shi ma salih yana cikinsu ba su canza masa suna ba har suna ce masu ainihin wato wa ƙarfin tafi na marjuwan ƙabla haza da can kai abin fata ne wato za ka iya za mu iya ba da kai ka zama shugabanmu haka shi ma sun tabbatar mai da salaha kina. ƙabla haza ma'ana ƙabla maji'ika bi hadhihi da'awa hazan ka zo mana da cewa mu bauta ma Allah shi kadai da dai kai kam abin yabo ne amma yanzu tunda ka zo mana da wannan sabuwar magana a tanhana an na abu da ma ya abu da aba ana sun kuma abin da kafin hujjar da suka fama kina. yanzu ka hana mu mu bauta ma abin da iyayenmu suke bauta ma gargajiya kenan ko abinda muka tashi muka gana mu ba canji ba za mu bari ba abinda ya mu suke ko da ba daidai bane kenan ha hana mu kaga hujjar su ta dai kenan sai suka ce wa inna na lafi shakkin min ta da'una ilaihi murid lallai tabbas mu muna cikin shakka mai girma dangane da abinda kake kiran mu akai wato muna ganin abin ba gaskiya bane su suna ga za a ci abauta ma Allah shi kadai a daina bautar iyaye a daina bautar gumaka domin bautar iyaye shine suna abin da ba daidai ba ka bi ka tafi kai ma kai duk wannan kiran a bauta ma Allah shi kadai shine abin shakka ba sai da manzancin shi ba kenan wanda ko duk bai yadda da manzancin manzansa ba kafiri ne eh qala ya qauli ya sake bai fushi ba bai zuciya ba har yau a matsayin shi na manzo mai kira ku dubi matsayin annabawan nan eh yan gatan Allah ne zaɓaɓɓu ne ake zaɓo su a ba su manzanci amma duk wannan magana da aka dankwala masa ƙada sai ce ya ƙauni ya ku mutane na a ra'aitun in kuntu ala na min rabbi yanzu ku bani labari ko da na kasance a kan wata hujja da dalili daga ubangiji na da nazo ba za ku karɓa ba in zo muku da wata aya wata mu'jiza in gaya muku duk Allah shike kaza shike kaza ba za ku yadda da wannan ba sannan wa atani min rahmatan Allah ya bani wata rahama daga gare shi ita ce an nafta. ina da bambanci da ku ni yanzu annabin Allah ne ba za ku yadda ba ku karba kuma da ina cikin ku kuna cewa ni dinnan na kwarai ne to sai ya ce masu faman yansuri ni Allah in asaitu waye zai taimake ni game da azabar Allah in na saba masa wannan abin da kuke so in bi ku bautan iyaye bautan gumaka ni abin da na zo da shi na gaskiya na abauta ma Allah shi kadai da nake kiran ku in bi ku san zuciyarku to waye ne zai kare ni daga azabar Allah gobe kiyama ke ko ba shi ke fi da kanshi ba yawma la yanfa umalun ne wala bun illa man ata Allah bi qalbin salim ko yawma tubul sarair yawma yafiru al mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banihi to wannan ranar in ne yanzu na bi son zuciyarku na ki tsayawa a kan abin da aka aiko ni na sako in gaya muku kuma tsaya a kai wa zai kare ni daga azabar Allah Wannan abin da ya gaya musu kenan kuma yake haka yake har yau kai har yau ka ga ga gaskiya ga hanyar manzo ga hanyar addini ka zauna kana ta raba kafa ko kuma ka zauna kana so kowa kake neman ya dashi sai ya yarda da kai to in ka bi son zuciyar shi ka bin gaskiyar wa zai kare ka daga azabar Allah gobe kiyama shi wanda kake bin son zai zai iya kare ka shi ma ta kanshi yake yi abin da ya gaya musu kenan sannan ya ce ma ta duna ni gaira tahqiq ni fa bayanin ku da kuke man ba abin da yake ƙara man illa daɗa fito da hasara kuku nake ƙara ganin ku hasara ne kuna ganewa malamai suna fassara wurin a bisa kuskure su ce fa ma ta duna ni gaira taksir ba abin da kuke ƙara man illa wato gairu tafsirin in ba hasara ba kamar da yana kan hasara kenan shi ba shi yake nufi ba abin da yake nufi su bayanin da suke mai yana ƙara fito mai da su ɗinnan fa suna kan hasara su hasara ne mutum ne ka kira shi kan gaskiya yaki sai kuma kai yake nema ya ma za ka kan tashi bata to yanzu ba yana daɗa fito maka ka ce a zuwa bauta ma Allah mahalicin kwa da kwa shi kuma ya ya ce a bauta ma abin da iyaye suke bauta ma me iyaye suke bauta ma kuma ka, kuna ganewa kaga dadda fito da hasarar su suke kawai a bayanin da suke masa shi yasa ne gaba mai Allah ya ce wa ya qaumi hadhihi naqatullahi na'am النار بالله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب نعم الله منوك تيتي ويا قومي hadhihi naqatullahi lakum aya annabi wato salih ya gaya ma mutanensa ya ce ya kauni ya ku mutane na hazihi na katullahi wannan taguwar Allah ce lakum aya ta zama aya a gare ku Aya an ce aya mu'jiza kenan domin ba raƙuma ce da magarin raƙuma wacce aka sani ba wacce ake haihuwa shekara biyar shekara ta girma lakum aya aya ce a gare ku saboda haka kulura fazaruha ta'kul kulfi ardillah ku barta ta ci daga kasar Allah daga arzikin Allah wala ta Su su'in kar ku nufe ta da wani cutarwa ku shafe ta da wani abu na cutarwa fa ya kuma azabun qarib in kuka cutar da ita lallai sai azaba makusanciya ta shafe ku sai ta kama ku yanzu sai kamun Allah ya kama ku in kuka cutar da ita fa aqruha sai suka soke ta faƙala ta matta'u fi diyarikun salasata ayyami annabi salih bisa umarnin Allah sai ce masu ta matta'u waɗan shaƙata fi diyarikun a cikin gidajejinku salasata ayyamin awon kwanaki uku eh zalika wa'adun ghairu makzo wannan wani alƙawari ne na azaba da za ta zo maku ghairu makzubin ba a bar ƙaraitawa ba inda abin da aka ce kar ku yi kunyi taguwa ce kuka soke kuma an ce kar ma ku cutar da ita ba ku soke ta ba to kun soke ta to wannan kamar yadda kuka sani shi ƙur'ani yana zuwa da ƙisoshi wuri daban-daban ko ita ƙisar annabi sale an yi bayani cikin surul arab in ba ku manta ba mun karanto ta ayoyi na cikin suratul arab kamar yadda ita ma kisa ta annabi hudu mun karanto su a cikin suratul arab sannan wurare daban-daban sun zo cewa kamar yadda kuka sani su suka neme ya nuna masu wata aya na cewa shi manzan Allah ne kawai suka nuna dutse dutse fa sai suka ce in kai annabi ne ka ce wannan dutsen taguwa ta fito daga cikinsa ma'ana dutsen ya haifi taguwa taguwa ai an ce taguwa ta riga ta girma kenan ba wai ya karama da ake haihuwa a'a wannan dutsen kai annabi ne gashi nan ya haifi taguwa mu gani so ga wannan izgilanci kenan za su yi mai isgilanci saboda haka shikenan ka ce to shikenan hadhihi naqatul lahi lakum aya kwatsam sai ga ko taguwa ta fito daga cikin dutse dutse ya ya fitar da taguwa dirarra komai yadda aka san taguwa to amma fa sai aka sa masu sharaɗi eh na farko dai aka ce za ta rika shan ruwa wuni guda ruwan garin da suke sha sun kuma wuni da zai biyo su sha ita kuma ta haƙura gojibi kuma ta sha su kuma haka za a yi ta yi sharaɗi ɗaya kenan da aka sa masu na biyu kuma shine fazaruha ta kulfi ardillah ku ta ci abin ƙasa ta sakata wata ya har wanda wani ya ce zai taɓa ce cuta da ita za ta ci ta sha abin ƙasa yadda take so domin guwa Allah ce kun gane biyu kenan sannan wala ta masu habi in. har ku yadda ku cutar da ita ko ku shafe ta da wani abu na cutarwa ku duba ba ko abin da aka sa masu kenan na sharuɗa dama jisa da ka jangwalo abin da ba tsora maka ba ka jawo makanka ka dubi bani isra'ila ba aka yi ta fama da su yi ta fama ba za su nemi abu a yi masu sai kuma a sa musu sharaɗi a sai su kasa cikawa Ba haka shi dai wani abu jaraba na ubangiji shi yasa Allah ya barka da wata ni'ima da kike gode ma Allah ka riƙe in ka ce za ka raina kana neman to in ya kawo maka abin da zai kan ba lalle ka iya cin jaraba ba to da suka nemi wannan shine wani a can cikin suratul abin nan ko a cikin suratul shamsu wa zuhaha sai ya mina ne ayar inda Allah subhanahu ta'ala eh to inda aka ce abin abin abin idin ba'asa ashqaha sai wani shaqi a cikinsu sai ya tsalle sai ya je sai ya soke ta wato faqaruha ya soke ta malaman tafsiri sun ta kawo sunansa amma duk isra'iliya ne abinda kawai aka ce shaƙi idan ba sa a shaƙaha wani shaƙi a cikinsu ya daka tsalle ya je ya daka mata su ka yi soke ta ka duba don allah mala an ce kasu to a nan kaga sai aka ce fa aka ruha a can kuma shi shi kaɗai aka ce malamai suka ce to ba karo da juna Aka ce a'a shi aikin ɓanna idan ka yi shi amma da yawon wanda kuka haɗu suka yi duk suna ji suna gani da yawon su kai ba ka ta sai aka ce ku kuka yi shi kadai shi ya je soke ta amma a nan sai aka ce fatsa ruha saboda duk da yawunsu da yadda su suka haɗa kai shi ne babban takadari suka sa shi je soke ta muna fahimta da kyau to wannan soka fa da suka yi abinda aka ce duk ƙa'idojin can suka ƙi cika su na farko suka fara karya ka'idar shan ruwa dama an sa musu rana ɗaya ta za ta sha ruwa kan wanda ya ɗebi ruwa a garin ba ruwan rijiya ba ba na kogi ba ba na ranar ta ne kawai tana da shurbin lahako sun kuma suna da nasu sai suka fara karyawa yau sun sha ranar nata shan sai suka je suna ɗiban ruwa kaga sun karya doka to sannan kuma kaga wajen cin eh, shan shan ta kenan to sannan kuma an ce su cutar da ita wani kuma ya je ya soke ta kuma taguwar Allah ce fitowa ce daga dutse dama ba taguwa ce irin wacce taguwa ke haihuwa ba faƙaruha to shine ne sallah ce faƙala ta matta ofi diyarikum fi darikum ku ji daɗi ku ɗan shaƙata a gidaddajin ku salatu ta ayyamin an ba ku notis na kwana uku yadda kun jango lofishin Allah an ce kakkuyi kun je kun yi kuma ko da shi ya ji da yawon ku aka yi to gaba ɗaya azaba za ta zama ku shi Allah ya ce zalika wa'adun ghairu makzo wannan wancanan ka azaba da za ta zo a yi masu wato ba a bakare ta ba ce tabbas ce ta faru mai Allah ya ce منا ومن خفي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين نعم كأن لم يغنوا فيها ألا ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود بارك الله فيك الله كي ya ci gaba da ƙasa wato aka ci gaba da ƙasanta mana wannan ƙisa falamma za a amruna Allah madaukake ce lokacin da al'amarinmu ya zo umarninmu na halaka ya zo na najjaina salihan sai muka tseratar da salih alaihi salam wallazina amanu ma'a da wanda suka yi imani tare da shi bi rahmatin minna da rahama ta musamman daga gare mu wa min khizi yawmi id da kuma wato wulakanta da tozarta ta wannan yini na wannan abu da zai auko musu na ukuba na tsawa da za a darkace su duk da jama'a sa da shi Allah ya tsare da su wannan ita ce suna ta Allah har yau har gobe bayan Allah masu bin Allah masu bin manzo sai ka ga Allah na ba su mafita Allah na tsere da su eh 'yan koma wani abu ya same su to shahada ce ko kage sai Allah madaukaki ce lokacin da al'amarin mu yazo umarnin mu zo na halaka su sai muka tsere da sale da wanda suka yi imani tare da shi da rahama ta musamman da gare mu kuma muka tsere da shi daga wulakancin wannan yinin inna rabbaka huwal qawiyyul aziz lallai ubangijinka shi ne alkawiyu mai ƙarfi al'azizu ga garba mabuwayi ta ji wasu sifofi sunaye ne na Allah kuma sifofinsa ne shi ne alkawiyu shi ne al'azizu samudawa ana siffansa su da siffa ta ƙarfi saboda ƙarfi da Allah ya yi musu ta halitta don halittarsu daban ba irin halittar ce. dutse suke rarakewa suke gida gida fa a ciki ba wai a ka ce kai yanzu dubi da ake fasa dutse ta fasa fama da shi har yanzu to gidan za su rarrake su dutse za su rarrake su gida a ciki girman jikinsu ma na musamman ne halitta da Allah ya masu to sai ake so su suwaye su sai aka kamar yadda za mu ji nan gaba aka halaka su da wani wata halitta da ba ma ka ganin ta ka kama ta ka ce gata ita ce ne iska da iska tsawa ita aka zo aka darkake su kawai kuna ba iska nake son ce tsawa da tsawa aka darkake su ku kaga shine a nan wurin Allah madaukake ke ba mu labari cewa akhadha na zalamu sayhatu sai tsawa ta kama waɗannan da suke zalunci su ne mutanen annabi salih samudawa fa asbahu fi diyarihim jasimin sai suka wayi gari cikin gidajensu a wato a gurfane wasu fassara su ce a ribda ciki wasu ce a tsugugunne amma fassara ta wato suka fada da gabansu a fada ta goshi ta nan ƙirji da ciki a fada tushe ake nufi a wurin shine Jasmina. da wannan tsawar ta zo masu kamar yadda can a cikin arab aka ce wato ainihin fa aka zai humur rajafatu sai wata girgiza ta fara kama su rajafa shine girgiza ce ta zo gaba ɗaya inda suke gaba ɗaya suka sami girgiza da aka girgiza su shine sai kuma ana aka cewa aka zallabi na zalamu sai ha sai tsawa kuma ta zo ta kama wato sai wata tsawa ta zo ta ke su gaba ɗaya shine sai suka faɗi fa asbahu fi diyarihim jasimin suka faɗi suna gurfane a cikin gidajen su duk suna zube kuna fahimta da kyau mun ga a wannan ita ƙarshen ƙisan an gaya mana abin da aka halaka su da shi ita ce tsawa jiya da muka gama karatun ƙisar annabi hudu da mutanensa adawa ayon da suke cikin nan sura ba a gaya mana da mai aka halaka su ba amma an dawo nan ƙasa cikin suratul a ai Allah ce yi alhaqatu mal wa ma ka mal kan zaba samudu wa adun bil qari'a kaga su su biyin duka kazzaba samud su ne waɗannan wa adun da adawa bil qari'a sun ƙaryata tashin kiyama ita ce qari'a eh sai ka ce fa amma samud fa uhliku bi taghiya amma su samudawa sai aka halaka su da tsawa sai ka ce me wa amma adun fa uhliku bi rihin sarsarin atiya sakharaha alaihim سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية وكاقا واتسان سورة في تود يد سوكما آدوا أكهلكا سو الله يتفع واتوا وأما السمود فأهلكوا بريه صرصر آكيا سو samudawa mun halaka su ne da wata iska sarsarin wato mai ƙarfi mai tafiya ga sauti ga ƙarfi ga ita ce sarsarin atiya wacce take mai ƙarfi wacce take da ita aka halaka su Allah ya sakhara ha alaihim aka hore ta a kansu tsawon me saba a layali dare bakwai sannan wasu maniyar ta ayyami da kwana takwas dare bakwai kwana takwas a ciki aka yi ta wannan aikin aka gama da duk ƙarfin adawa da adawa da samudawa dama su ne halittu masu ƙarfi to da wannan iska aka halaka su kaga adawa magana da na son kawo ɗazu suna takama da ƙarfi da isa da tawaye ma manzansu sai aka halaka su da wata halitta da take ba ma ka iya kama ta ita ce iska ko iska ka dube da Allah ke nuna ikon shi an ya halaka wasu da ruwa tufana an halaka wasu da ruwan bahar maliya ko nan gaba za mu ji annabi lodi da da aka halaka shi to sannan su kuma an halaka su da iska aka sako iskan nan hmm? aka halaka su aka halaka su da iska wacce take mai ƙarfi kuma aka hore ta a kansu tsawon yini bakwai da kuma wato darere bakwai da kuma kwanaki guda takwas Allah ya ce wato ainihin fataral qauma fiha sar'a sai ka ga mutane a cikin ta sar'a duk su nan kamar ka ce dabino ne a sassare shi ka tarar da abin din shi kwance shine sar'a duk matattu kawai ga sunan kara zube ba wani magana wani na nan da rai zai binna wani gaba daya ka sauko da wannan tunda an tsame manzo da shi da mutanansa fataral qauma fiha sar'a ka annahum ajazu nakhlin khawiya kamar da dabino ga sunan kwance haka Allah ya masu Allah ya ce fa hal tara lahum min baqiya shin kana ganin wani saura sauran yau a duniya ko da wurin da yake wurin yana nan yanzu ai an bashi wurin tarihi a can wajen kasar eh, abin ko tsakanin sham da madina zuwa iraki nan wajajen da aka yi wani aika mutanen da suke wurin yanzu an ajiye an rufe shi an bashi wurin tourism wanda kuma ce annabi cewa in ka zo wannan wurin ka wuce shi da gudun tsiya amma saboda inantaka irin ta yanzu wai an ji an kewaye ruwan har ma zuwa ake ziyara to me zai kai ka wannan wuri da Allah me zaka gani nan wurin da aka halaka wanda suke makiyan Allah makiya manzanni me zai kai ka wannan wurin to haka aka yi musu saboda wancan kenan adawa kun je da aka halaka su su ko anan sai aka ce mana wa akadhal ladina zalamu sayha su sai tsawa ta kama su samudawa kenan fa da fi diyarihim jasimin suka waye gari a cikin gidajen suna fada kwance ka allam yaghanu ha. kamar dai ba su taba rayuwa a cikin gidajen nasu ba aka share su gaba daya Allah ya ce ala ku saurara inna samuda kafaru rabbahum su fa samudawa sun kafirce ma ubangijinsu ala ku saurara bu'dan li samud wato halaka ko kuma ka ce la'anta da dukkan wani abu na dangogin rahama to su nesa da samudawa babu su shi ne bu'udan ana fassara shi da halaka ta tabbata gare su ana fassara shi da cewa a'a rahama ta tabbato ainihin ce nesa gare su ko kuma a'a wani jin na ubangiji da ya zama bu'udan ya yi nesa da su babu shi saboda me sun saba ma Allah suna sun mutu sun kangare ma manzansu sun ma nemi in ma abin da yake da awar sun karyata sun ce shakka suke yi saboda haka shi yasa kullum muke maimaita gobe kiyama duk wanda za a sa wuta za a sa shi ne bisa hujja ba wanda za a sa shi akan an zalunce shi sai da aka zo mai da hujja da gargadi da wa'azi aka yi ta min shi da dukkan lallashi ya ki shi yasa zai shiga wuta ta gaba gaba yana ganin ta Allah ya tsare mu da fushin Allah Allah ya tsare mu da kangarewa na'am wa laqad إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما <clears throat> قال سلام فما لبث أن جاء بعزل حنيف فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفا نعم لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب نعم تو أمر yadda yanzu mun gama إسر samudawa da annabinsu salih da aka tura alaihi salam kuma mun je da ya kira su su bauta ma Allah shi kaɗai suka kangare suka ƙi kuma suka nemi a ba su aya aka ba su wato mu'ujiza kenan suka yi mama wannan mu'ujiza suka yi mata tawaye da kuma abin da ya biyo ba da yadda aka halaka su wannan duka ana ba mu labari cikin ƙur'ani don ya zama izina a gare mu musan Allah shine Allah ba wani abu da za mu yi illa mu bi Allah mu bi umarni shi ne ake gaya manzo don ya gaya ma al'ummarsa kar mu kan gare mu kiransa mu bi abin da aka zo masa da shi na manzanci yanzu za mu shiga sabuwar kissa ita ce kissar wato annabi ibrahim tare da nabi lodu amma ita kissar annabi ibrahim kamar shimfiɗa ce kissar annabi lodu ne za a yi mana a ciki wanda aka hada su tare saboda sun yi zamani tare annabi lutu dan uwa ne na annabi ibrahim sun yi zamani tare kamar ka iya cewa annabi lutu daukan shi aka bayan yana tare da annabi ibrahim bisa da awasa. sai aka dauke shi kamar ka ce an yi postin ɗinsa ne zuwa wannan gari na lutu don ya masu wa'azi a matsayin manzo to shine sai aka hada kisar a dunkule wasu wuraren aka faɗaɗa ta Allah ya ce wa ja ja'ad rusuluna ibrahima Ibrahim bilbushara. Haƙiƙa, manzanninmu mala'iku kenan sun zo ma Ibrahim da bushara Ƙalu salama da suka zo suka ce sallama wato aminci kenan a gare ka ƙala salamun shi ma ya ce masu aminci a gare ku fama bisa an ja a bi ijilin hanif bai wani jinkiri ba dan da nan yaje zo masu da ɗan maraƙi da sashe a matsayin wato ya ba su na girmamawa ta baƙi falamma ra'a aidiyahum la tasilu ilai yayin da ya aje masu wannan gasashen ɗan maraƙi ya ga hannayensu ba sa isa zuwa ga naman na kirahum sai ya kyamasu ya ga ci a'a wannan wani irin baƙi ne domin can da aka ce rusuluna manzanninmu mala'iku kenan amma shi ba da siffan mala'ikun suka zo ba sun zo ne da siffar matasa suka zo masa saboda haka ɗauka yi mutane ne baƙi ne shi ne ya masa abu na girmamawa ɗan da nan ya je kawo musu nama ga tashi da yadda ya kawo musu ya ga hannunsu bai kaiwa wajen ɗaukan naman shi kinan na kira hun sai ya ɗan ƙyama ya ɗan ji tsoronsa haka wa auje samin khifa sai ya ɓoye wato firgitar da ya daga gari sai ya ɓoye abin a zuciyarsa bai bayyana musu ba ya ɗan tsorata a'a ya wannan baki haka a bisa al'ada ka kama bako abinci aiki yake to ba su ci kaga za ka ɗan firgita da shi kenan ƙalo sun kuma sun gane sai suka ce lata haf karka ji tsoro eh karka ji tsoro inna na ila qaumi lu'in mu an aiko mu ne zuwa ga mutanen nan na lu'u wato annabi ludu mutanensa zuwa gare su aka aiko mu zango muka yi a wurinka amma asalin tafiyar zuwa can ne wa mra'atuhu qa'imatun fa dhahikat matarsa shi annabi wato ainihin Ibrahim tana nan a bayan labule ashe tana jin maganar su da firan su shine qa'iman tana tsaye qa'imatun tana tsaye fa dhahikat sai ta yi dariya bisa firar da ta ji suna yi فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب sai muka yi mata bushara da ɗa mai suna ishaƙa wa min wara'i ishaƙa yaƙo kuma bayan shi ma ishaƙan to shi zai haifi ɗa yaƙo kina yanzu annabi ibrahim an mai bushara da ɗa ishaƙa kuma masa bushara da jika sunan shi yaƙo kuna ganewa ƙalat ƙarasa sai mu dawo mu shirin gaba إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد نعم الله ملوك كيتي قالت تتشي ya wailata a alidu wa ana juzun sai ta ce ya wailata kai kyauna yanzu a alidu zan haihu wa ana a juzun alhali ne ina tsohuwa wa haza ba ali shaikhan kuma ga mijina nan shi ma tsoho ne ni tsohuwa shi tsohuwa a haka za mu haihu hmm? na haza da shai'un aji kai wannan babban abin mamaki ne a ce yanzu da girmanmu kuma za mu sami haihuwa abin akwai mamaki ƙalu sai suka ce mata a tajabi na min la, yanzu kyayi mamaki don gane da al'amarin Allah ai Allah in ya so abin da zai yi yakan yi shi kuma ba a mamaki game da al'amarinsa rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal baiti rahamar Allah da albarkarsa ta tabbata a gare ku ya ma'abuta wannan gida na ku ahlul baiti innahu hamidun majid lallai shi Allah hamidun abin yabo ne majidun kuma abin girmamawa ne wato abin da zai ba ku na haihuwa bayan kun girma ai kawai a gode masa eh haka ya so haka zai yi kada kudura ce tashi abin da ya so yake yi sannan kuma shi Allah shi abin girmamawa ne sunayensa ne sifofinsa ne sunan shi hamidun sunan shi majidun sunan Allah ne kuma sifofinsa ne kun gane da kyau to in muka dan kuma baya wato cewa walaƙad ja'ad rusuluna ibrahima bil bushra Allah ce haƙiƙa manzanninmu humul mala'ikatu kenan sun zo ma ibrahim bil bushra sun zo masa da bushara ko kuma da Hausa kace albishir ila wato tubashiruhu bi ishaqa sun zo za su yi masa bushara ne da zai sami da sunansa ishaqa shi yasa suka biyo amma su an aika su ne kai tsaye cewa wancan alƙarya ta ludu abinda suke ta yi na wannan alfasha su ma abu ya kai inda ya kai za a halaka su to amma sai suka biyo ta wurin annabi ibrahim shine suka yi masa bushara ne nan aka ba mu labari laqad da rusuluna Ibrahim bil bushra wana ganewa ƙalu salaman tun da sun zo da siffar samari da siffan mutane shi ke nuna cewa ashe mala'iku suna da ikon wato canza da su koma siffa ta mutane Allah ya ba su wannan dama da yawa za mu ji an ce annabi jibril eh, wato mala'ika jibril ya zo ma annabi da siffa ta mutum ko eh ga da farin kaya da wadi za mu ji irin wannan to haka a nan sun zo da siffan mutane annabi ibrahim shi bai gane cewa mala'iku wani. saboda haka suna zuwa ƙaru salaman sai suka ce salaman ma'ana assalamu alaika kenan suka yi masa sallama shi ma ƙada salamun ya mayan masu malamai suke ta nan ke nuna maka cewa kenan ashe sallaman nan dai da ake mana ko ita ce dai sallama dukkan annabawa da manzanni kuma ita ce sallama 'yan aljanna kuma ita ce gaisuwa da tafi kowace shi yasa da ka gamu da mutum kafin ka ce barka da ina gajiya ya aiki wannan gaisuwar gargajiya ce da al'ada ba hana ta ba a sai ka fara yin ta musulunci tukunna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu shi kuma ya ce wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatu da sai kuma a fara gaisuwa wacce aka saba ina gajiya ya gida ya hanya ya iyali ya aiki ya ofis sai a yi ta yi wannan ba laifi amma a fara wancan ba a yi wannan ba an ban lada mai yawa sadda ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu lada talatin kuma za ta ƙara soya tsakaninka kuma ka yi koyi da manzo kuma haka annabi haka dukkan manzanni suka yi Ga shi mala'iku sun zo sun ma annabi ibrahim sallama shi ma ya mayan masu ya masa sallama amma yau za ka ga an bata har hadisi annabi na cewa in kuna so ku so juna to ku yawaita sallama tsakaninku eh kuna so ku so junanku ta sallama da inda aka haɗa ya sallama nan kun haɗu kun sallama ko da an haɗu can a sake sallama majuna ku sami lada sannan kuma Allah ya saka soyayya tsakaninku amma an sai ka gamu da mutum a hanya ya wuce ka wuce ba jiwon shi ba zai maka sallama ba kai ma ba za ka yi mashi ba wannan kuskure ne sai mu gyara fama lajista an ja a bi izinin hanizin annabi ibrahim tun da baƙi ne bai wani wata-wata ba da wani jinkiri dandanan ya je zo masu da ɗan maraƙi gasashe a wani wurin aka ce da ijilin saminin da ɗan maraƙi mai ƙiba ƙosashe malamin ɗibba karo da juna ana nufin kan a yanka shi wato mai ƙiba ne bayan ya yanka shi kuma ya gasa shi ya soya shi ya zama kinan soyayye duk siffar ta maraƙin ce malamai suka ce a cikin ayoyin nan za a sami fa'idoji masu yawa na maganar girmama baƙo ladubban bako in kai wanga shi dan yana yin baki dandanan sai ya tafi ya je ya kawo masu rago dandanan an je an yanka an feɗe an gyara an gasa an kawo masu shi gashi nan kaga wannan ke ne ke nuna maka ashe karɓar bako da bashi walima kuma ka bashi a farkon lokaci ba sai ya kagara ba wannan ashe siffa ce ta manzanni aiki ne na manzanni kuma siffa ce mai kyau ba yadda yau muke ba ka yi bako ka jefa mashi jarida ya karanta saboda kila bai sanar da kai zai zo ba nan dai kun ga mala'ikun nan baki ne na annabi ibrahim ko ba su waya ta gaya mai gamunan ba amma suna zuwa ya tafi ya je ka musu abin nan kamar yadda wata ran manzo sallam ya fita hadisi ya nuna umar ya fita abubakar ya fita a madina su ya fita lokacin sun hijira ana yanayi na kunci a garin madina lokacin allah bai yalota musu ba sannan suka hada hanya suka ce kowa ina za ka kowa ce abin da ya fito da kai fito da ni suna tafiya suka tafi kofar gidan wani sahabi wanda wannan masallacin na manzo yanzu ya haɗa da gidan wannan sahabin yanzu in ka san waccan kofa da take da ainihin arewa kenan da masallacin manzo ta nan wajen gidan wannan sahabin yake an ɗan sa alama hayyau a masallacin nan inda wata rijiya ta gidan shi take to nan suka je suka sauka danna nan yi masu maraba larabawa suna da wata al'ada suna da kofa biyu a gidansu da men kofa da kuma can yaya kofa ta bayan gida wato me ake kiranta kofa ta yawa to wannan wannan don dandanan sai ya fita ya je yanko masu tutar dabino nunan ne da wanda yake mai bauri da waye nan zai aje masu da ruwa mai daƙi ya kawo masu dandanan ya ji yanka akuya dandanan ko tunkiya har an je an tsora ta a wuce fara farfesunta kafin ka ce suna nan har ya kawo masu nama sashi abin nan farfesun wannan abin da aka yanka ga ruwa mai daƙi ga dabino ga waye gurasa suka ci suka ƙoshi a gidan wannan fadaman zofa shi kuma yana farin ciki ya yi bakon da babu irin shi a duniya a ce manzo yau zo gidanka ai ba ƙaramin abin girma ba ne to abin da nake so don in gaya mana al'ada ce ta larabawa da girmama baƙo da ya mashi walima ba ya zo ka zira mashi ido ba kuma ba a ce wai kai mai abin da ya fi ƙarfinka ba abin da kake iyawa wanda za ka bashi amma ka zira mai ido ka cika shi da surutu ko ka nuna ma fuska ka a ɗaure ba shi na cewa sakin fuska ya fi shimfiɗar tabarma ka yi mai shimfiɗar kawa tsar shi kai ga ka mai harkoki wannan kuskure ne ko haka aka yi a wancan haka wannan ma muka ji cewa ya zo masu da wannan ɗan mariki ga tashi shi a fahimtar shi mutane ne a wannan lokaci abin da ya faru falamma ra'a aydiyahum la sulu ilaihi, yayin da ya zo ya aje masu wannan dan maraki gabansu, su kaga kamata yayi su fara ci ko to sai ga ya aje kuma ba su mika hannu suna ci shi bai har a sannan bai iya gane mala'iku bane kun gane da kyau to na kirahum sai ya dan a'a wannan wani irin baki ne wa wajasa minhum khifa yaji ya tsorata da su amma ya ɓoye tsoron a ran sabai nuna masu ba amma su kuma sun gane qalu la takhaf sai suka ce karka tsorata kaga ashe ana so kenan in ka zo wurin mutum bai san ka ba kai bayanin kanka kaga su bayanin kansu za su yanzu karka zo wurin mutum bai yadda da kai musamman zamani irin namu na yau kuma ka ja baki ka shiru ai haka za a ta zama ba ba fahimta juna ko to saboda haka suka gane su suka ce kai ya firgita saboda haka inna ursilna ila qaumil lu'in har ka firgita mu baƙi ne muka yi zango wurinka amma an aika mu ne zuwa mutanen annabi lodu can za mu je mai aikin da za mu yi kun fahimta to kaga daga nan sai kwantar da hankalinsa baƙi ne akwai inda za su amma sun biyo ta wurin shi ne saboda wata manufa ga ta nan wa mar'atuhu qa'imatun fa dhahikat matarsa tana gefe dama an ce anan shike nuna cewa ashe mata tana ma mai gida hidima da bakin mai gida eh kenan ita ta je duk ta haɗa wannan kayan walima ta kawo sannan tana bayan labule a matsayin ta na matar annabin Allah wato Salih sai ta ji firarsu sai ta dariya a wannan lokaci ta rika jin cewa gafa baki an yi kuma waɗannan baki ne manya bashar na habi ishaqa sai suka yi mata bushara da ɗa sunan sama ishaƙa har an raka masa suna shi yasa ashe kenan zaka iya raɗa ma ɗanka suna tun mata kana da ciki a ce inda an haihu lafiya sunan shi kaza an haihu lafiya ya mace ce sunan ta kaza domin shi wannan tankan a sami ma cikin an masa suna an fahimta da kyau sannan wa wara'i isa haka yaƙo bayansa kuma za a sami jika kenan yaƙo. Shi ne malamai suke cewa an tabbatar lokacin da isar da aka ce an umarci annabi ibrahim da yanka ɗansa isma'ila ne ba ishaqa ba ne na jin ba ku gane magana ba Kun sa annabi isma'il ba allah ya umarci annabi ibrahim da yanka shi ba wasu ya suke cewa ishaqa ne ce to ai ishaqa shi na aka yi masa tun ba ka haifai aka yi mai wato Bishir, cewa zai ma haifi zai haifar masa jika sunan shaƙo kaga da shi yanka ai ba magana haihuwar jika kenan shi yasa malamai suka tabbatar wanda aka ce a yanka din nan Isma'ila ne ba wai Ishaqa bane ai kun gane da kyau alal ya wailata a alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'ali shaykhan kai mamaki take take kai kyau yanzu ta haihu za ta iya samun haihuwa kuwa ga ta tsohuwa mijin ta ma tsoho inna hadha la shay'un ajib wannan abin mamaki ne kuma mamakin da take iya fahimtar ta ne domin abu ne da ya saba ma al'ada ta ta riga ta gama al'ada ta tsufa uba ya riga shi ma komai an tsufa an kwatattaɓe kuma a zo a ce za a mai da ƙarfi a haihu aiki wani umarni daga Allah ko sai wani al'amari daga Allah shi yasa ce mamaki ba wai tana mamaki cewa Allah ba zai iya haka ba shi ne suka ce mata a ta'ajabi na min la rahmatullahi wa barakatu wa barakatuhu alaikum ahlal baiti wato rahmar Allah da albarka ta tabbata gare ku ko ahlul baiti iyalan gidan Ibrahim kina alaihi salam eh innahu hamidun majidun shi Allah abin yabo ne komai baiwa ne sannan kuma abin girmamawa ne ai gaba za ta shiga to bismillah نعم إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرف عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مرجو na'am Allah madaukake ce falamma zahaba an Ibrahim ar-ra'u lokacin da tsoro da firgici ya tafi ya bar Ibrahim waja'adhu sai bushara ta zo mashi wato bushara kenan yujadiluna fi qaumi lu'in sai gashi kuma yana muhawara da mu akan mutanen annabi lu'u eh inna ibrahima la halimun awahun lalle shi annabi ibrahim muti wato ainihin bawa ne mai haƙuri sannan awahun mai yawan yi ƙanƙan da kai sannan munibun ko mai yawan komawa ga Allah ya Ibrahim wa arid an haza ya Allah ya Ibrahim ka bijire mu wannan magana ta tattaunawa akan mutanen annabi lodu innahu qad jaa amru rabbik haqiqa tabbas al'amarin ubangijinka ya riga ya zo umarnin ubangijinka za a halaka wannan gari ya riga ya tabbata wa innahum atihim azabun ghairu mardudun lallai su azaban nan wacce ba abin mayarwa bace za ta zo musu lokacin da aka ayyana wanda za mu ji nan gaba to abin da ya faru annabi ibrahim tunda da can sun dan kwankwasa masa sun ce mu wato manzanni ne da aka tura mu zuwa ga annabi lutu to ne ya fahimci abin da za su zo su yi shi na nabi ibrahim sai ya fara tattaunawa ko eh cewa da su yanzu mutanen ko a ɗan jinkirta masu ko za su tuba ko za su irin dai wannan yana ganin kamar a ɗan yi masu haƙuri to shi ne aka ba mu labari a nan ma za ba an ibrahim rau yayin da firgici da tsoro ya tafi ya bar ibrahim daga da yana kamar ya tsorata da su tun ya saki jikinsu jikinsa da su sai wannan magana shine aka ce wa ja'arhul bushara wannan bushara da suka yi mai za ka sami ɗa za ka sami jika sai kuma ya ƙara cikin jiki sai ya dawo yi jadilu na fi ƙaume lodin sai ya fara muhawara da mu akan a nabi lodu ko za a yi masa haƙuri ko za a ɗaga masa ƙafa shi ne sai Allah ya ce inna ibrahima halimun awakun ne." aka yabe shi aka kambama shi eh abinda yayi tabi'a ce tashi shi mutum ne mai hakuri kun san dai abinda aka ta mashi mutanensa abinda suke ta mai neman su halaka shi eh halimun mai yawan hakuri ne sannan awahun mai kuma ƙanƙan da kai ne da komawa ga Allah munibun mai komawa ga Allah ne shi ya Ibrahim sai Allah ya kira shi ya Ibrahim a'arid an hadha bijire mu wannan magana ta mutanen ludu na nema masa afuwa da ai masu gafara a daga masa kafa a a ariz an haza dala wannan magana kawai innahu qad jaa amru rabbik haqiqa umarnin ubangijinka da al'amarin sa ya riga ya zo tabbas halaka su ne sai an halaka su wannan mala'iku da muka turo za su gama da garin gaba daya wa innahum atihim azabun ghairu mardud lallai su wata azaba ta musamman za ta zo masu gairu ne ba wacce za a mayar bane sai ta riga ta auka masu kawai Allah ya riga yanke shi ya sa a wani wurin Allah madaukake yake cewa inna muhliku ahli hadhihi alqarya lallai mu masu halaka wannan alqarya ne inna ahlaha kanu zalimi cikin an kabuci kenan lallai ahalinta sun kasance azzalumai domin ga kafirci ga wannan halayya mara kyau alfasha da suke yi wanda suke masa baka kuma ahadin min al'alami a wata yara Allah cewa cikin suratun an kabuci dai inna fi halo ɗan ƙalu na alamu biman fi ha ko lanu na jiyan nahu ƙwalahu illa ra'ata tattaunawa da ibrahim ya fara yi da su ko za a ɗaga ƙafa yake inna fi halo ɗan a cikin tafa akwai ludu wato yana ganin kada fa su je gaba ɗaya su darka ke garin annabi lutu na ciki da mutanansa da iyalansa ƙalu sai suka ce na hannu a alamu bi man fiha mu mun fi ka sanin da wanda suke cikin ta mun san da lutu mun san da kuma iyalansa saboda haka lanu najiyan nahu wa ahlahu illa mar'atuhu za mu tseratar da shi da ahalin nasu duk za mu fitar da su illa mar'atuhu sai matarsa ita kam ta kasance min ghajirina tana cikin halakaku wanda za a darkake na ga shine tunda an nuna mana lokaci karatun mu na gobe in muna da rai da lafiya sai mu tsaya nan abinda muka karanta daidai Allah ya mana tare a alada abinda ne kuskure kuma Allah ya gafarta mun Allah ubangiji ya ba mu ikon aiki da abinda muke karantawa Allah ya sa Qur'ani ya cece mu Allah ya sa Qur'ani ya zama gatan mu duniya da lahira Allah ubangiji ya sa Qur'ani zama gatanmu yanayin da muke ciki na damuwa musamman wasu wurare muna addu'a Allah ya yi masu Allah ya kwaranyan masu mu kuma Allah ya kara mana zaman lafiya da aminci da kwanciyar hankali to na'am eh na'am eh wannan da